وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب wani mutum momini daga cikin mabiya fir'auna mai ɓoye imaninsa ga mutanensa ya ce yana mai musu inkarin niyyarsu ta kashe annabi Musa, yanzu za ku kashe mutum ba tare da wani laifi ba, sai don kawai ya ce Allah ne Ubangiji na alhali ya zo muku da hujjoji da dalilan da suka nuna manzancinsa daga Ubangijinsa, kuma idan an ƙaddara ma shi makarici ne, to cutar ƙaryarsa kansa za ta koma idan ko gaskiya yake to sashen abin da yake yi muku alkawari na azaba tabbas zai same ku cikin gaugawa hakika Allah baya datar da mai ƙetare iyakokinsa mai yi musu ƙiri da manzanninsa